حسنك وتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذي الدنيا عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة من عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين طيب, طيب. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم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 أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته abarka mu da wannan yammaci yau sha ɗaya ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya zama daidai da 27 ga watan 5 2018 gregorian calendar adamu ci gaba da karatu na mai albarka a wani masallaci mai albarka na fadan mai girma hakimin damba jiya mun tashi mun tsaya aya ta 88 yau za mu tashi aya ta 89 a karatunmu na jiya muga inda Allah madaukakin sarki yake bayani a muminai cewa kada su biye lamarin muminai har ya zama su biye lamarin munafukai har ya zama a dalilin su sun rasa sun kasu kashi biyu domin su sun riga sun bata batan da ba wanda zai iya shirya da su in ba Allah madaukakin sarki ba don haka bai kamata al'amarin su al'amuran musulmi su zama sun kasu kashi biyu ba to saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana illar daga cikin illolin shine yau za mu karanta aya ta 79 89 inda Allah ke cewa waddu la takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakidu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillahi zuhun in tawallaw wajen waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala domin hun waliyan wala nasira Allah madaukakin sarki ke cewa wa dulau ta takfuruna su suna burin kuma ka kafirta ne kama kafaru kamar yadda su suka kafirta kullum su munafukai fatan su shine ku ku zama kafirai kamar yadda su suka zama kafirai a cikin wannan aya akwai jiyarwa cewa munafirci yakan kai mutum zuwa ga kafirci tunda yanzu maganar kafirai ake yi sai Allah madaukakin sarki ce ai suna son ku kafirta kamar yadda suka kafirta kaga munafircin su ya kai su har zuwa ga kafirci saboda haka munafirci kenan ashe ba karamin ira bane yakan tafi da mutum har ya fitar da shi a cikin addinin musulunci din kuma abin da suke so kenan kamar yadda su ma suka kafirta kuma ku kafirta wannan kenan na biyu abin da za mu fahimta a nan shine cewa ba munafukai ba kowane mai aiki wanda yake mummuna fatansa masu irin wannan aikin su yawa saboda kare ya zama shi shi kaɗai ne zai zama abin zargi da aka ce kullum so yake mazinata su yawa cikin al'umma mai shan giya kullum so yake masu shan giya su yawa saboda ya zama ba shi shi kadai zai samu laifin nan ba sannan mai sata ɓarawo kenan sawa'un sata da biro ko sata da makami fashi da makami kullum so yake yi mutane su zama sun yawa a wannan layin saboda shi ba shi shi kadai ya kamata a ce an zarge shi a wannan ba in sun taru sun yawa za su iya fin karfin gaskiya su danne ta a wanda suke faruwa a cikin kasar nan tamu kowa ya nazari zai ga hakan nan a lokacin da shugaban kasa ya yi cewa za su yaƙi da cin hanci da rashawa amma ya san cewa cin hanci da rashawa zai dawo da yakin a gare shi kowa yana mamaki kuma yanzu abin da ke faru haka ne duk mutanen da suke sun yi dumu-dumu cikin wannan duk wata hanyar da za su bi su ga sun illata shi suna so ba da kawai saboda a lokacin da suke wannan abin sun yi kokari sun yada wadon corruption ya zama kowa ya zama involved don haka corruption ta kowane gefe wato kenan zai takin ɗin shugaban kasa akan wannan da'awar tasa to ba don komai saboda dama su sami immunity su samu kariya ta munafukai a madina suna son kowa ya zama munafiki ya zama addinin haka bula bula bula bula saboda su sami immunity kaga in sun yi yawa bayan da aka yaya da su dole a tafi da su a haka tunda suna da wato kenan at least suna da suna da suna da influence suna da impact a cikin wato kenan tsarin to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nuna mana nan wadu law takfuruna kama kafaru fatan su shine da Allah zai sa ku ma ku kafirta kamar da suka kafirta kununa sawa'an sai ku zama daidai wa daida to idan mutum yana aiki yana shan giya in baka shan giya lokacin kake da bakin masa magana lokacin da ka fara shan giya fa ai kun zama daya idan kana zina kana da yancin kai in baka zina kana da yancin kai kai fada fada wanda yake amma ran da ka fada fa kun zama daya idan kana corruption rashawa da cin hanci to wanda idan baka yi wanda yake kana da bakin ka masa magana amma in ka fada ciki fa kun zama daya ta ka Allah ce kununa sawa'an kun zama wato kenan daya kenan sadaka fama an munkarin fin nasi nahi sai zama babu wanda ya isa hana munkari a cikin wato kenan al'umma so da kun zama guda daya in za ka magana ce ake ma kaza in za ka magana akai an ce ake ma kaza da dai sauransu an ce wani mutum wani babban ma'aikaci ya shiga wata ma'aikata lokacin da ya hau sama na kasa kasa da shi din na kusa kusan duk abu da ya sami kaza sai su sa ce ai kaza abin a bashi kaza kaza kaza kaza a bashi kaza suka dinga dura masa kudi suka dinga dura masa kudi sai daga baya rannan wani ma a cikinsu zai je wani guri irin wani ɗin sai suka submission kudi mai yawa sai ta abu zai sa hannu ba aka yaka yace wani hannu wani ma zai ci abu zai sa hannu ba sai aka sai aka daga wasu aka ce to ai kaga kai lokaci kaza kaza kaza a ta maga da ka'idar take to da kai sai da zai dole sa ya yi sakambi to wannan shine matsalar kenan kenan ana Allah madaukakin sarki yana jan hankalin musulmi kada su kuskura su fada cikin kowane irin matsala na laifi ballantana su zama daidai da masu yin wannan ta yadda za a rufe baki su ba za su iya yin magana ba yanzu wani lokaci idan mutum firi ne na taɓa karanta wani wani wani wani jawabi na shugaban kasa yana cewa ban ci kudin kasar nan ba ban saci kaza ba ban yi kaza ba ban yi kaza ba ban yi kaza ba tare da ya rike matsayi kaza da kaza da kaza da kaza kaga inda alal misali an taɓa kama shi da wannan wallahi bai sai fito wannan maganar ba yanzu a daga masa red card a ce masa kaza kaga shi ma zai bi layi kenan to saboda haka wannan wa'azi ne ga musulmi cewa su kiyaye ta haka Allah ya ce falatar da gizo minhum wa awliya'a kada ku rike majibinta a cikin al'amarinsu su munafikai so suke ku kafirce kamar da su masu kafirce Allah ce kar ku jibinci lamarinsu saboda in ka jibinci ba haushi ya ce wai ah, zama da madaukin kanwa yakan sa farin kai kuna tare da shi yana ta'aunawa yana ta'aunawa dole ƙurar kanwan za ta zo ta sa kanka ya fari yawwa sannan kuma larabe kuma ya ce alil mar'ila ta salo an sala'an karinihi wa kullu karinin bil makarin yaktadi in kana son ka tambaye ka san halin mutum kar ma kai tambaya tambaye shi su waye group din su waye group din sa mutanen da yake mu'amala da su to duk abin da kaga suna yi to shi ma yana yin wannan abin to yanzu Allah madaukakin sarki sai yake cewa kada ku dauke su su zama majibintan lamura kada ku kusance su kwata kwata du mai laifi kada ka kusance shi lukmanul hakim daga cikin wasiyar da ya wa ɗansa yake ce masa ya yi. iktaril majalisa ala'ainik kai ɗana wasiyan da zan maka ka dubi majalisi majalisi majalisi na mutane sai ka zaɓi wanda ya dace ka nazari a cikinsu fa'in ra'aitar majalisa yuzkar fi hismallahi azza wa jalfa idan ka ga majalisi mutanen kirki ne kullum abubuwan su na addini ne ko wani abubuwan su na sanin abin ne mutanen kirki ne ba su da matsala to ka je ka zanna tare da wannan fa in yadda Allahu alaihim bi rahmatin minhu in har Allah zai hange su da wata rahama sai kama za ta same ka tare da su za ta same ka tare da su yace amma wala tajlis kar ka zauna a majalisin da ba mutanen kirki ba saboda in ka je ka zauna shine in Allah madaukakin sarki ban yi tsali Allahu alaihim bi suqdin minhu in Allah zai kalle su da wani fushi ko wata musiba da ta sauka sif kama ahu za ta iya samun ka tare da su za ta iya samun ka sau da yawa mutum baya abu amma in ya zana tare da mai idan matsalar ta zo za ta same shi tare da su za ta same shi tare da su da haka wawo yake cewa na shiga ban dauka ba ba ta da barawo ba ta da barawo saboda ya shiga ɗakin wani bai ko ya ɗauka ko bai ɗauka ba yanzu ya fito a siffa irin ta barayi don haka dole za a kama shi kuma za a yi victimizer ɗinsa sai dai ba same shi ba za a hukunta shi za a finalize ɗinsa sai dai ba abin nan ba to saboda haka kullum Allah maɗaukakin sarki yana mana wa'azi cewa kar mu jibinci mutanen da ba mutanen kirki ba saboda wato kenan aka ce Eh, ɗabi'a tana satan ɗabi'a hali yana satan hali in kana tare da mashanta ba automatically zaka sha ba in kana tare da mazinata kullum automatically wata ran zaka yi zina in kana tare da mutanen kirki automatically wata ran zaka zama mutumin kirki na taba karanta wani yana cewa dalilin da ya mu yawa yawan mutane ba su zama su arziki ba shine ba sa tunani irin na masu arziki idan kana tare tare da mutane kwamon mutane kullum tunanin ka irin na wannan ne to haka daidai tunanin ka samu millions ma ba ta so ba amma ran da ka ta shiga shiga cikin masu millions kullum magana da ake shi ne na millions kai ma tunanin ka nan can zai zo daga kakwai possibility wata da zaka zama wato kenan irin su to ala ayi halin da abinda Allah madaukaki sarki yake nuna mana a nan gurin shine cewa yace fala tattakidu minhum awliya kada ku rike majibintan lamara a cikinsu saboda kansu shafe ku da mummunan abinansu kar ku za ɗauke su makusanta majibintan lamara hatta yi hajjiro fi sabilillahi har sai sun yi hijira don ɗaukaka addinin Allah mana sai sun dawo hanyar Allah in an ce hijira akwai wato kenan akwai hajara akwai hajara hajara shine kaurace wa abu hajara kaura daga abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi kaura daga maka amma bai kaura cewa makka ba bai don a lokacin da zai fita yake cewa yake cewa Allahu ya alamu innaki Allah ya san cewa ke maka ko la ahabul amakin ilayya kina daga cikin guraren da na fi so a zuciyata ni Muhammadu a duniyar Allah nan walaula anna ahlake qad akrajuni lama karaju in ba dan mutanen ki mutanen maka sun kore ni a cikin wannan gari ba sun fitar da ni ba wallahi ba zan fita ba don haka zuciyarsa kullum tana tare da wato kenan makka amma ya kaure ya bar garin maka don haka hijira da ake magana a ta shine mutane su tashi daga makka su koma madina ba dan ba sa son makka ba a'a sai dan guduwa da addininsu haka wannan shine hijira na zahiri akwai kuma hijira na kauracewa aikin sabo wannan shine aikin ainihin hajara ba hajara ba wato gidan kauracewa duk aikin sabo wannan kaurace masa ake a nisance shi duk mummunan aiki kaurace masa ake a nisance shi kwata-kwata bai zama baya cikin zuciya to wannan abin da musulunci ke karanta da mu a wannan ayan kenan idan nan mutanen ko da munafukai ne ko da arna ne ko da mane mai ya haɗe su in sun kaurace ma abinda da suke ciki sun dawo kan aiki na alkari to kenan wani sai jibince su da haka kenan ashe kaga hanin da aka yi anan hani ne wanda yake mai sharaɗi sharadi yace fala gizon minhum auliya hatta yuhajiru har sai sun yi hijira in a maka suke sai sun dawo madina in kuma kan wani aikin sabo ne aka kaurace musu wato kenan har sai sun bar wannan aikin wato kenan sun dawo kenan ba a rufe kofa adan dan adam rufewa ta gaba daya duk lokacin da ya zama mutumin kirki in yi dawo za a iya karbarsa dama abin da sa aka kishi saboda wata kinan abin nan amma duk da haka da a ce kuma duk da wannan taka musu nesan da kuka yi sai ya zama kawai wata kenan sun juya baya kuma sun dauke ku abokan gaba fa to sai Allah ce fahimta wallau ko ku zuhun waqtuluhum in har sun juya baya suka ƙi gaskiya suka ƙi tafowa tare da ku suka nuna ba su babu ku to wa'in nan Allah madaukakin ta ba bada dama ce ku zuhun ku rike su waqtuluhum ku zama kun yake su haisu tumu hundu inda ku same su idan ya zama da cewa kafirai an za a zama da su na amana to za a yi kyale su da ana tsammanin wata rana za su abin amma in suka juya baya suka ɗauke ku abokan gaba suka fara tattalin yakan ku to kenan Allah madaukaki take ya bada wato kenan daman da za a yake su saboda kar su zo su wata rana su shigo cikin musulmi su ɗaga mana wato kenan hankali da haka lata take zo minhu waliyan wala nasira kada kuma ku kuskura a matsayin su na abokan gaban musulunci ku jibince su su zama jibintan lamarin ku kar kuma ku nemi taimako a gurin su kar ku nemi taimako a gurin su abinda sa ba ku nemi taimako a gurin su ba saboda ba su ba ku taimako na Allah da annabi ba ba za kuma su ba ku taimakon abin da zai amfane ku ba sai dai su ba ku taimako abin da zai misguiding ɗinku ya zama da ku kullum kuna nan a matsayin bayan su kullum suna nan steps a ku, sai lokacin da suka gama amfani da wannan al'amari sai su ba ku shi su kuma sun yi na gaba ba za su taba wata kenan shirya da ku akan shirya wadda take mai daidai ba don haka yake wala take domin waliyan wala na nasiran yawwa wannan haka yake sai dai idan allahumma akwai special cases wanda suka taso wanda a cikin wannan din ma sai ya zama mutumin da ko da ba musulmi ba ne akwai wata special amana tsakanin ku kai da shi to irin wannan zai iya faruwa zai iya faruwa ba musulmi ba ne za ka iya neman taimakonsa idan akwai wani amana ta musamman din da kake ganin cewa aƙidarsa ba za ta zama matsala a wajen cutar da taka aƙidar ko kuma taka rayuwar ba to ana iya samun wannan eh, wannan ba laifi special cases za a iya abin idan matsala ta daga ta taso ta tilas kenan misalin wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai hijira a lokacin da zai tafi ɗa'ifa ya tafi da'ifa ya je bai ci nasara ba yi zai ne mafakan siyasa saboda makka ta yi zafi sai bar garin dole ya tafi da'ifa ya je neman mafakan siyasa da sun bashi mafakan siyasa da shi da sabon sai su hijira su koma makka ai su koma da'ifa mutanen da'ifa ba su karbe shi sai suka jajjefe shi to ya fita ba tare da mutanen makka sun san halin da yake ciki ba amma yanzu ne ya je an jefe shi a da'ifa automatically kafin ya dawo ma labari zai zo ga wannan ya je zai bar makka kun kuma je makka in ya bar makka je hada kai da mutanen da'ifa kuma karshen ta za su dawo su yaki makka to aka yanzu gaba da take tsakanin sa da su sai ta zama ta karu saboda lokacin da yazo zai shigo makka kaga matsala ne wanda suke taimaka masa a lokacin wanda ba musulmi ba wato kenan abu dalib ya rasu a cikin musulmi masu taimaka masa nana khadija ita ma ta rasu saboda haka ya zama exposed to danger kowane lokaci babu wanda zai bashi wani kariya ta musamman don haka sai rubuta su ka aika ibn da gnata zan shigo makka amma na so in shigo a ƙarƙashin juwarinka da haka sai ya bashi wannan daman ya shigo cewa kar kowa ya taba shi sai na abubakar lokacin da zai hijira shi ma ya wani abu shi irin wannan to wannan ana su on special occasions saboda duk lokacin da aka samu doka ta general aka samu kuma wato kenan exceptions to in ba irin wannan ba Allah madaukakin sarki ce al'umma musulmi su ci gashin su da Ko komai su yi kokari su yi wa kansu nasu da kansu ta yanda ba za su jingina a jikin abin a yanzu abin da sa muke samun matsala musulmin duniya shine jinginan mu ga abokan gaba bindiga muke bukata yanzu kwanakin bayan ce saudi arabia za su ware biliyan kaza za su sayi bindiga amma amerika za su sayo ta haka bai sa menas asirin su wanda amerika ba su sani ba na yaki an san karfin su yana hannu an san daidai abin da za a iya don lokacin da ake so a yake su an san power da za a yi applying don ta overcoming wannan tasu wannan tasu to kaga qur'ani ya ce mana kar mu yadda mu la ta dagizo min waliyan wala nasira kar ku eh, ki mace majibintin al'amari a cikin su ballantana wato kenan mai taimakawa ku yi kokari ku yi naku idan ku za ku yi naku ba a san sikirar ɗinku ba kadara ce abinda za ku yi makamin ku bai kai nan da zuwa jikin abin a jikin nan ba an san dai kuna yi amma ba a san me asirin ku ba wannan kadai ya isa wato kenan ya dan baku wata kariya ta zuwa wani abin ana shakkun kuna da kaza ko baku da shi ana shakka amma duk komai ku yana hannun su duk abin da musulmi za su ke bukata a duniyar nan na kayan fada yana gudan abokan gaba to ta ina za su zama abin komai na kware ne sadaka ya kamata ce tunanin musulmi ya sake canjawa ta yanda yanzu ba kwanakin bayan shugaban amerika yana cewa kasashen laraba kawai da sauran afirka da afirka da kasashen laraba duka consumers ne ba sa producing komai wannan kwallo-kwallo ya fada a duniya duniya ta ji saboda mai eh haka muke muna zaune to kaga akwai bukatar wato kenan canja tunani akan wannan Allah maɗauki tuntuni Allah maɗauki sarki ya mana wato kenan hint ya ba mu ya ja kunnan mu akan wannan illazina يسيلون إلى قوم إلا الذين إلا الذين يسيلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حشر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلدهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا Allah madaukakin sarki ce ilal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun an ce kada ku riki kafirai majibinta kada ku riki kafirai ababen taimakawa kas ku zama kun dogara a kansu a wajen wato kinan harkar ku zama su suke taimaka muku ku sake kunna wani abu illa lazina yasilu ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai an toge kamar da muka ce akwai idu inda aka yi general law ana samu exception illa lazina yasilu ila qaumin sai dai wanda suke da tsanantuwa zuwa ga mutanen da bainakum wa bainahum mithaqun tsakaninku da tsakaninsu wato kina akwai akwai alkawari na musamman akwai alkawari na musamman idan ya zama na kan cewa a lokacin da aka yi yakin aka sulhun hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yarjejeniya da sulhu tsakaninsa da mutanen makka kuma a wani lokacin sai aka ce duka firen duniya an yadda kowa ya zama yana da wato kenan alkawari ko yana da goyon baya tsakaninsa da aiza madina ko makka saboda da musulmansu da wanda ba musulmansu ba kowa ana son ya zama yana da yanci ya zama yana goyon bayan mutanen makka ya zama watakilan eh, alayin na mutanen makka ko kuma da mutanen madina ya zama watakilan da musulmi sawa'un musulmai ne ko ba musulmai ba idan ya zama wayannan mutane ne wanda ke bainakum wa bainahum mithaqun tsakanin mutanen makka da mutanen madina an yi alkawari yarjejeniya treaty cewa nan da shekara goma ba za a yi yaki ba kuma za a zanna lafiya kuma ba za a hana musulmi su je siya da addinin su ba ba za a yi kaza kaza kaza da sauransu ba to idan ya zama kafiran suna da wani alaka tsakaninsu da kafiran da kuke da amana da su to ba za ku taba su a cikin wannan lokacin ba mun gane wannan yau sannan idan ta kama za ku iya kulla ko me da za ku iya kullawa tsakanin ku da kafirai a wannan lokacin kenan kaga yarjejeniya kullum da ake kullawa tsakanin musulmai da kafirai sai dai ta zama eh, wanda za mu zanna a kan tebul mu yarjejeniya amma ba ta mu zama ku muke bautawa ko kuma mu muke neman taimakon ku akan sa ba wannan Allah madaukakin sarki ya wato kina haranta wancan sannan sai ya ce Auja uku ko kuma sun zo muku hasirat suduruhum zuciyarsu a karye an yi katulukun cewa wallahi ba za su yaƙe ku ba an yi katulukun kuma ba za su yaƙi mutanensu ba wato nan abubuwa guda biyu ne <coughs> na farko wa'ancan muka fara na ladina yasilu da ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun mutanen da tsakaninku da su wato kira akwai alkawari su kuma suka nemi haduwa da wancan mutanen a sai sharadin ba ba matsalan tsakanin tsakaninku da su to wannan su gefen su daban akwai kuma waɗanda suka zo cewa a asu ba za su musulunta ba wayancan mutane farko mutanen surakatu bin malik surakatu bin malik lokacin da ya zo shi wato kenan ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa su ga yadda suke tsakaninsu da mutanen makka sadaka ba sa son yaƙi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutanensa ba za su musulunta ba sai in mutanen maka gabaɗe sun musulunta ran da maka ta bishi za su bishi ran da maka ba ta bisu waka ba za su bisu ba amma dai tsakaninsu su ba yaƙi to wayannan ba mamaki za ku iya kulla wasu yarjejeniya tsakaninku da su wayannan kuma su kuma na biyu ja'ukum hasara suduruhum sun zo muku zuciyarsu a karye cewa ba za su yaƙe ku ba an yi katilo kuma a yi katilo kuma su kafirai ne suna cikin kafirai yan uwansu amma ba za su yaƙi ba za su janye baya a mutanen su ba tunda su yan uwansu ne su kuma ba za su zo su yaƙe ku ba tunda su ba tsakanin ku da su bai kamata a ce akwai wani matsala ba amma fa suna na a kafircin su amma suna cikin yan uwansu amma ba za su taba taimakawa yan uwansu su yaƙe ku ba kamar da ba za su taimake ku kuma ku yaƙi yan uwansu ba to wayannan su ma suna daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya kewaye a nan gudun sun zo muku zuciyar su a kare cewa a so yaƙi ne ba sa so ba su yaƙi mutanen su ba kuma ba za su yaƙi ku ba to wannan za ku iya kulla wata yarjejeniya tsakanin ku wato kenan ku da su gwargwadon yanda ba za ku cutu ba walau sha allahu wallahi inda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sassalladahun ayyukun wallahi da ya ba su shugabanci a kanku da Allah ya ba su fawa da karfi a kanku falakata lukun kuma da sun yake ku saboda haka ku naku musulmi kullum yan bin dokari. ne in Allah ya ce za shi za ku yi in Allah ya ce ku bar za kar ku yi saboda babu maganan amfani da hankali ko tunani idan ya zama ya saba ma shari'a saboda a cikin bin hankalin da tunanin a nan za ku iya fadawa a benin amma in kun bi doron shari'a to babu da ba za ku yi kuskure ba kuma a nan ne Allah maɗaukakin sarki yake tare da ku wanda in kuka kauce in ya ga dama sai sallar da wata ginin kafira akan ku falakatu lokun kuma wallahi da sun yake ku lamar kasar bin ana don haka ku lura da wannan wannan kenan sannan bayan wannan fa'i na ina tazalukum idan har kafirai nau'in ko wa'ancan na farko ko wa'annan na biyu ko wa'ansu daga cikinsu sai suka janye ba su babu taba ku falam ba su yaƙe ku ba su yaƙe ku ba sannan wa alqaw ilaikum salama sannan sai suka ce za su zaman lafiya ku da ku tsakaninku da su wato kenan salama ne mun gane wannan suna fa kafircin su ba za kuma su yaƙe ku ba kuma sun yadda a zaman lafiya tsakaninku ku da su to wayannan mutanen Allah madaukakin sarki ce fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila Allah bai da ku taba su ba Allah madaukakin sarki bai ba ku wata kofa wadda za ku je ko wata hanya wadda za ku je ku taba wannan kafiran ba wannan yana nuna mana ɗari bisa ɗari cewa addinin musulunci babu ikrahi a cikinsa kaga su kafire ne ba tilasta su ba dama abin da ya sa musulunci yake ba da dama a yaki kafire shine in sun hana musulunci ya ci gaba yanzu kaga nan in wani yace zai musulunta ba ruwansu da shi yayi musuluncin sa amma su dai suna kafircin su su ba za su taba musulmi ba ba za su kuma hana musulmi a nan ba ko yawwa to ka irin wayannan addinin musulunci bai yadda musulmi su taba su ba ɗaya kenan na biyu ko bai yadda a tilasta su zuwa ga musulunci ba biyu kenan amma za a iya tallata musu musulunci wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ina tadna lizalimin nar to saboda haka wannan shine tsarin kenan kaga yanzu mutanen sun zama kala kala kenan karo na kashi na farko su ne wanda za su yake ku wannan Allah madaukaki take ya ba ku dama ku yake su kashi na biyu su ne wanda suke da alkawari tsakanin su da mutanen da kuke da alkawari da su kamar su Suraqatu bin Malik da muka yi magana akan sa yanzu to su ma za ku iya shiga wata yarjejeniya tsakanin ku da su kashi na uku su ne mutanen da su ba su da alkawari tsakaninsu da kowa amma sun zo su filalle suka gaya muku cewa ba za su yaƙe ku ba amma in za ku yaƙi mutanen su ma ba za su yaƙi mutanen nasu ba ba za kuma su taimaka muku a yaƙan mutanen nasu ba kamar yadda ba za su taimaki mutanen su su kuma su yaƙe ku ba saboda ka su ma wa'annan Allah madaukakin sarki ce ba ruwan ku da su ba ruwan ku da su to saboda ka idan kuka yi kuskure kuka zalunci wasu daga cikin wa'annan cikin wanda Allah bai ba ku dama ku yake su ba duk da suna ba wa'anda ba musulmi ba to fa Allah madaukaki take zai iya sallada su akan ku ko falau sha Allah la salladahu alaikum inda Allah gara zai iya sallada su akan ku falakatu rukun kuma Allah da sun yake ku saboda haka kage da musulmi kullun zaman sa lafiya shine bin doka ta Allah akwai lokacin da sayyidina Umar ya hada runduna lokacin kalifancin za su tafi yaki yana musu wazi ya ce ilamu anna la nuqatilu an adadin wala udadin kusan cewa mu musulmi ba muna yaki saboda muna da yawa ko muna da kayan fada ba a'a saboda muna bin Allah ne kuma nasarar da Allah yake bamu akan su saboda sabon da suke ne idan kuka zo kuna saba wa Allah kamar yadda kafirai suke saba Allah sai Allah ya janye hannu sai ya bar ku to a lokacin kuma kaga su kun sun fi ku yawa sun fi ku kayan fada da haka automatically za su ci nasara akan ku yakin badar musulmi suna 313 suka ci nasara akan dubu yakin ohudu an yi kare biri jini amma duk da haka musulmi 650 ne kafirai mutum dubu uku sin ba za ka iya cewa ya ci nasara ba ballantana musulmi sun ci nasara tun daga farko daga bani da suka samu matsala a sakamakon sabu umarni yakin gwalalo kandak musulmi suka ce yakin ina ne musulmi suka ce kai musulmi sun zo sun ci makka da yaki ko ina saboda me dogaransu da Allah da kuma rashin saban Allah da suke amma sun zo maka su su dubu goma bayan an yaki an ci maka da yaki an samu ƙarin mutum dubu uku wanda suka musulunta kuma suka da za ku ta yakin hune da su kaga dubu nawa goma sha uku suka tafi hunayin kuma suka je kuma mutanen hunayin suka ba su mamaki saboda a lokacin suna cewa wallahi ɓulɓul wanda suke fara wallahi yau kam Allah ba mu abu kafiran da za mu tunkare su mu ci nasara a kansu ba sai suka fara jin cewa eh suna da fawa suna da yawa suna da menene suna da menene shike sai Allah madaukakin sarki ya sa kafiran sai suka samu wata dabara dabara da su su yi kuma shine shi sarkin Hunaini sarkin Hunani a wannan lokacin ana sa Mas'ud sai ya tara mutanen Hunani ce kowa ya fito aka fito ce za mu tafi yaki da mutanen nan mun ga sun ci makka suna tsammanin Hunani abun kan wallasa ne ban yadda wani bai fita ba kowa ya tara matansa da 'ya'yansa da dukiyarsa da kajinsa da awakinsa da komai da komai nasa a fita da su gaba daya a bar ku da gangaren gan babu komai sai gini to abinda ka mallaka a fita za a je ayyaki in ka kuskura kai sakaci muka samu karaya to da matanka da 'ya'yanka da dukiyarka duk musulmi su ebe haka ya samu su don haka suka fito da wani kumaji na musamman saboda mai alfaharin da musulmi suke yi a can gurin Allah yana so koya musu darasi sun fito akwai wani mutum tsoho ana kiransa ibn Ba baya kallo ma saboda sufa sai ya ji hayaniya kukan raƙuma kukan awaki kukan ya ce mali mali asma uruga aljamal ya na ji kukan raƙumi ya yawa ya na ji kaza kaza aka ce ayyaki ne za a fita yau ga abin da sarki ya umarni sai ce a ji a kira min shi sai ya kira ya ce haba yaro ina ha alhar yaƙi ne fa za ka je ka idan yaƙi ya caɓe layan fa'uka illa rajulun wasai fuhu in yaƙi ya caɓe babu abin da zai taimake ka sai dai na gwarzon namiji da shi da takwabinsa duk wa'in awaki da tumaki da dukiya da mata da yara ƙanana ba abin da za su taimake ka da shi maso da yace ba dole a tafi haka haka aka tafi don haka karo na farko suka ba musulmi ma baki sai da musulmi suka juya a guje kudu juyawa a guje saboda na gaba gaba yaki ya kare akan su san juya to amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abbas kai kira ce kai kira sai ya kira asalin mujahajirun da ansar na farko ya ce ya ma'ashar al wani mahajirin ilayya ilayya a dawo a dawo zuwa gare ni sai kanka mutu yana kokari kwana da dokin sa dokin yaki kwana in ya tabbatar dokin ba zai kwana ba sai ya tsalle dokin sai ya wuce shi kuma ya dire ya kwana ya dawo to da haka ba suka ci yakin da haka suka ci yakin da suka dawo yanzu sun tabbatar karfi a gurin Allah madaukakin sarki yake to saboda haka nan Allah ya madaukaki zai yana karantar da musu strategies na yaki musulmi ai wanda ba musulmi ba tilas tilasta shi addini musulunci amma a hana abin da zai hana shi in wasu za su hana shi karɓar musulunci sai a kawo da wannan power in ya samu huriya sai ya zaɓa in ya zaɓi musulunci falil alhamdulillah in bai zaɓi musulunci sai ya kyale shi da wata kiran adinsa in kuka zalunce su to Allah madaukaki zaki sai ya sallar da su akan ku to mu je malam ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أرخصوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلانا مبينا Allahu akbar Allah madaukakin zai yace satajiduna akharina bayan wayannan group group da muka gaya muku kuma da sannu kuma da ku samu wani group kuma daban na mutane su kuma wayannan yuriduna an ya'manukum suna son su samu amana a gurin ku wai amanu kawai kuma samu amana a gudun mutanen su suna son wato kenan sai striking balance a tsakani ko su ce maku so musulmi ne can su cewa arna su arna ne su kuma suna na a tsakani saboda sun yi hange cewa muhammadu sallallahu alaihi salama da ya fito a makaɗin nan tun daga nan da ya fara da'awa mutanensa ba raguwa suke ba karuwa suke sannan ya dawo madina ya samu goyon bayan ausu da khazarci Sada kuma kullum karuwa yake akwai yiwuwar zuwa wani lokaci zai iya fin karfin makka da aka sai suka taso da kansu daga makka suka zo madina suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ne sun musulunta amma ba su hijira ba kaga yanzu ko da wata rana annabi sallallahu alaihi zai samu fawa to wayannan nasa ne tunda su musulmi ne da suka koma madina makka kuma sai ga su kuma sun zo suna gurfana a gaban gumaka suna bauta musu to mutanen maka sun ga kuna bauta wa gunki sun san kuna su ne saboda ka ya amanu kun wa ya amanu qaumahum suna son samu amana a gurin ku kar ku taba su su samu amana kuma har yanzu a gurin mutanen su wato kenan kar su taba su kaga sun sun yi striking balance ana su tunanin don haka sun yi wayo a musulmi sun yi wayo a mushrikai sun yi wayo a Allah madaukakin sarki sun yi wayo annabi sallallahu alaihi wasallam to su wannan matsalar da suke ciki kenan ko kuma za ku same su a kan kaga sabanin wayancan ne da ga kullama ruddu ilal fitnati urki fiha duk lokacin da wato kenan suka dawo zuwa ga wani fitina sai a sake kifar su a cikin wannan masifa ne in sun yi kokarin wato kenan su janye su guje ma wannan fitinar sai Allah ya dawo da su ciki daga ƙarshe kaga mutanen su za su ji labarin cewa ashe sun je sun musulunta gurin Muhammad da haka yanzu bautan gunkin da suke ta ƙarya ne ba su da cikakken imanin da gunki imaninsu da gunki yana da rauni annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji labarin cewa sun koma makka sun je suna bautan gunki don haka yanzu imaninsu da musulunci na imani ne wanda yake wato kenan mai rauni saboda haka idan sun zo gurin su ba za su samu daɗi ba in suka dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ba za su kalle su da mutunci ba to saboda haka duk inda suka juye za su guje ma fitina wato kenan urki sufiya sai a sake mai da su wato kenan cikin wannan fitina din ta yanda wato kenan ba za su tsere ba za su fita mata ba za su fita mata ba to saboda haka wannan su ma sai ku lura da su wani kategori ne daban kaga kullum kana shugabanci dole sai ka rika lura da mutane kategori kategori wannan ga yanda suke wannan ga yanda suke wannan ga aqidar su wannan ga fahimtar su wannan ga kowa akwai yanda zaka yi treating din su kamar cututtuka ne ai ai matsalar shugabanci kam matsala ce ta ka lura da mutane ka tafi da su yadda ya kamata to kowa da matsalarsa illarsa kenan kamar cututtuka ne in mutum ya zo da matsalar malaria ka ba shi abin in ya zo da typhoid fever ka ba shi cifrozin in ya zo da wannan ka ba shi eh, ne haka dai kowa da irin nasa sai kowa ya bi hanya to su ma mutane group group ne akida akida ne kowanne akwai irin nasu wato kenan treatment din da ya kamata wato kenan a musu to sai kaga an yi silencing din wato kenan kasa ta zauna wato kenan lafiya haka Allah madauki take na karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in lam ya'tazilukum idan har wato kenan ba su nisance ku ba ku lura da mutane idan ba su janye muku ba suka nuna ba ku ba su ba ko wa ilko ilaikum salama haka ne idan har ba sa jefa muku sallama wa yakufu aydihum idan ba su kame hannunsu ba ga barin yakonku abubuwa guda nawa lam ya taziluku in ba su kiyaye ku ba sannan ba sa nuna zaman lafiya tsakaninku da su sannan ba su kame hannunsu ba suna kewayawa ta gefe suna taimaka ma waɗanda za su zo su yaƙe ku ba su kame hannunsu gabarin yautakenin yaƙon ku ba to Allah madaukakin zai ce su kuma waɗannan fa ku zuhun kuna da yancin ku je ku kama su luhun ku yaƙe su har su sakitumuhum duk inda kuka same su kun ga wayancan Allah madaukakin zai ce fa ma da Allahu alaikum alaihim sabila sau da su ba cuta a cikin zuciyarsu amma wa'annan su da yake akwai munafirci Allah madaukakin sarki ce in dai wa'annan sharɗa uku ba su cika su ba to an ba ku dama ku je ku same su duk inda suke ku sannan ku yaƙe su duk inda ku same su wa ulaikum wa yancanan ku kuma wa'annan su kuma ja'alna lakum alaihim sultanan mubina mun ba ku fawa mai karfi bayyana ne a fili akan kuna da yancin za ku je ku yaƙe su so shugaba kullum sai raye yana tattacewa su wane ne za a zauna da su sako sako a da kuma lafiya manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya bashi wato kenan kaifin basira a wannan yakin a wannan rayuwar Allah ya training din sa training da za ka sha mamaki kaga lokacin da ya dawo a Makka kokarin sa shine ya gina mutanen nasu su gina akan tauhidi su yadda cewa musulunci shine addini sai da kuma za su juri kowace irin wahala da ya dawo Makka siyasa sai ta buɗaɗa sai ya fahimci na farko yana da abokan gaba a madina su ne yahudawa yahudawa abokan gabansa ne ya san da wannan in an yi gaba kaɗan akwai nasara a najaran su ma dillan da kacin da ta tashi abokan gaba ne dama kuma kafin ya haɗu da wa'annan yana da abokan gaba su ne wata kinan larabawa larabawa mushirkan larabawa ka su ma abin da haka sai zanna ya nazari ya karanta situation din na farko sai ya ce to a kira masu yahudawa inda su a madina suke tare da shi yanzu za mu zanna mu dana madinan chata a drafting constitution na zaman lafiya tsakaninmu da mu da ku aka zo aka zanna aka yarjejeniya aka ba su kwafi suka rike kwafi cewa za mu zauna lafiya a madina ana son ta zanna lafiya don haka duk wanda ya zo zai yaƙi madina idan mu musulmi zai yaka ku yahudawa za ku taimaka mana ko kuma alal akalli ba za ku shiga ciki ba in kuma ko za a yaƙa mu musulmi za mu taimaka muku mu kare garinmu ko kuma alal akalli ba za mu shiga ciki ba suka ce sun yadda da wannan sau da aka sai suka yadda suka yadda sai aka rubuta suka aka stamping aka ba su kafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwafi don haka ta nan bangaren wannan internal problem ya riga ya magance shi sai dai mutanen sana baya to su din kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tira sake wansa wani tare cewa kada ku taɓa sai wanda ya taɓa ku don haka sauransa da kafirai saura na baya tunda ba su taɓa shi ba ba ruwansa da su amma wanda suka taɓa shi suna mutanen makka da haka zai taɓa su da haka yakin sa na farko da mutanen makka ake da mutanen makka ake da mutanen makka ake sai da makka ta karye yanzu ya samu saukin wannan abokan gaba na makka ke sai Allah madaukakin zai ce masa ya ayyuhallazina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari kafiran kusa kusa da hudun nan su ma ku yake su saboda su a ba su dama musulunta saboda ka su ma sai ya zama ya tafi kansu automatically kafin wannan lokacin ya fodawa da suka ga fahimci cewa ashe fa su gaba ɗaya sun taimaka masa nema sai suka so su ban tsare saboda da suka zo ta banza lokacin kuma yayi karfi saboda sai ya zo sai ya gama da su su din ma kuma da banu qurayza da banu qainuqa da banu nadir ba lokaci ɗaya yaƙe su ba sai ya fara da ƙabila ɗaya sai da ya tabbatar ta bar madina ya fi ƙarfinta sannan ƙabila ta biyu ta shigo ita ma ya gama da ita sannan ƙabila ta uku ita ba duk bai yaƙe su a lokaci ɗaya ba kowanne yakan ba shi lokaci kuma yakan ba shi target ta haka sai zama babu yahudi a makka sannan ya bi su kaibar tunda sun je can sun taru gano goma sha biyu suna kokarin su haɗa ƙarfin da za su zo su yaƙe shi kuma daga baya sadaka ba zai bar su su kafa ɗin ɗinsu a nan ba tunda tana kusa da musulmi don haka ya je shi shi ma ya yake su ya fansa masu a gudan har da karshe ke cewa la ukur jalal yahudu wa nasara min jazirar arab ka fadin jazirar arab da bai yahudu da nasara sai na fitar da su to kaga haka da haka da haka da haka kuma kalifansa da suka zo ba su sayyidina abubakar su sayyidina umar da haka suka yi abubakar mun mun sani da farko abin da ya fara yi shine rundunar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta je ta yaki sai ya manta da masu ridda ana cewa an yi ridda an yi ridda duk shuru ya rabu da kowa ya ce su za a ka don mu bi kan hanya bayan an gama da su sannan sai ya fara zuwa kan waɗanda suka hana zakka sun ce su musulmi ne amma ba za su ba da zakka ba ya gama da su sannan sai ya zo kan waɗanda suka yi da'awar annabci su tulaiha sannan ya gama da su sannan daga ba kuma aka zo aka fadada cikin ci gaba da fadada so daga duk problem sun daula sai ka zai kai selecting wanne ne wanne ne wanne ne scale of reference ko wanne ne na farko wanne ne na biyu wanne ne fi zama more important wanne ne fi zama more dangerous ya za a yi tackling ya za a yi wa'annan abin in ka tara abokan gaban duk suka taru suka yi yawa a lokaci daya ba za ka iya yakan su ba to wannan yana daga cikin strategies din da alkur'ani ya karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi suka bi kuma suka samu wato kenan nasarar da suka samu wanda ita ce muke cin gajiyanta a wannan lokacin to mu je Allah rahma kuma kana وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا كداء ومن قتل مؤمنا كداء تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله الله أكبر وكان الله عليما حكيما الله أكبر Allah madaukakin sarki ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an baya yiwuwa ga mumini ya kashe mumini dan uwansa sai dai a kuskure ba zai yiwu ba mumini ba zai kashe mumini ba amma kuma kuskure yana iya faruwa kamar asirin na mota ko ya kaɗe shi a rashin sani ko kuma ya je dukansa da niyyar ladabtarwa amma ba da niyyar kisa ba sai ya zama ya mutu ko kuma masa dalilin wani abu gini ya faru a kansa ko wani abu makamancin wannan amma dai a kuskure mumini ya ɗaga hannunsa ya kashe mumini ba zai yiwu ba sai dai a kuskure kenan kaga anan tun ba mu je nesa ba idan mutum ya kashe mumini da gangan ya zama mumini ba mutum musulmi sai ka kashe shi da gangan da saninka to kai ba mumini ba ne tunda Allah ce mumini ba zai yi haka ba sai dai in ya zo a babin kuskure to kuskure kuma wannan yana iya faruwa ta kowane lokaci yana iya faruwa mutum musulmi bai sani kama a lokacin da aka je yakin uhud da yaki ya cabe lokacin da arna suka ca akan musulmi suka kewaye su suka risu abin gaba daya sai zama musulmi yana ya daga takwabi ya sari mummini dan uwansa a tsammanin sa arne ne to kaga wannan kuskure ne akwai wanda yake cewa ina kallo su karga ina abi abi abi musulmai ne fa sun sashi a tsakiya ce suke arne ne suna kai wasa rana babana ne babana ne babana ne sai da suka karshe abdullahi bin haram ko musulmi to kaga wannan akan kuskure ne don haka Allah madaukakin sarki ke cewa ba zai yi mumini ya kashe mumini ba sai da in abin sa kuskure illa khata to shikenan tunda ya kisa khata shikenan sai matsalar ta tafi a haka a ga yanda za a yi wa man qaddala mu'minan duk wanda ya kashe mumini qatan a kuskure fa tahriru raqaba to akwai penalty saboda ran dan adam yana da muhimmanci Allah wadda sarki zake ce wala kad karramna bani adama wa hamallahu fil barri wal bahri ko Allah ce mun mutunta dan adam ya mutunta bai ce laƙar kalaƙar insana fi a hasani ta ƙauye mun halci dan adam a cikin wato kenan diri wanda yake mafi kyau Allah ya yi shi mutum mai kyau mai hankali mai abin in ka ga wani nakasu ya faru sai dai in wani abu ne ya faru amma initially Allah barakatin sarki yayi kowa wato kenan mai kyakkyawan diri mai kyakkyawan ilimi mai kenan wasu ma malamai suna cewa ba ma wanda Allah ya shi talaka sai dai eh, environment ta mai da shi talaka amma kowa Allah madaukakin take ya ya sa masa potentiality na zama mai arziki potentiality na zama babban mutum potentiality na zama wato kenan kirki duk Allah madaukakin sarki ya sanya kowa don haka sai yace wa man qatala mu'minan qata'an duk wanda ya kashe mumini da kuskure to ran muminin ba zai tafi haka ba akwai tahrirur raqabatin zai yanta wuyaye mu'minatin wadda take mumina na farko kenan wannan tsakaninsa da ubangijinsa ubangijin da ya halicci ran da yake santa sai ka kashe to tsakaninka da shi zaka ba da diya diyar shine wato kenan ka yanta bawa ka sai bawa ka ce masa je ka tafi abun ka zama da mun san lokacin ana wato kenan slavery musulunci da ya zo shi bai hana bauta a lokaci ɗaya ba amma ya ɗauki matakin hana ta technically ne duk abin da ya faru sai ce ka yanta bawa duk abin da ya faru na laifi sai ce ka yanta bawa kaga ana rage su ana rage su ana rage su sannan kuma bayan ma baka yi laifin ba sai a ce in ka yanta bawa sadaka ne yanta bawa sadaka ne da sauransu wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam kullum akan kula da bayi cewa in mutum yana da bawa ka ci da shi abin da kake ci ka sha da shi abin da kake sha kai masa sutura irin da kake ai shi ma mutum ne da dai sauransu kuma shi ya fara saba misali akan zaidu ko lokacin da matarsa ta bashi kyautar zaidu sai ya ce masa je kana yan taka sai ya ce ni ku a gidan zan zanna haka aka yi to saboda ka su da ubangiji yanzu akwai matsala abinda zai warware matsalar shine ya sai bawa ya yan tashi sawa'un ba nan mace ne ko namiji wannan an kashe wannan sannan sai yace wadiyatu musallamatu ila ahlihi sannan zai ba da diya wadda za a mika wa iyalansa domin duk mutanen da ka kashe musu dan uwansu hakika ka kona musu zuciyarsu ka sa musu damuwa ka sa musu matsala la'alla wannan ma yana daga cikin mutanen da suke dauke wani tsaroni na tsakar gida suna yin kaza suna yin kaza ko kuma ana da hope cewa in ya girma zai zo ɗauke dauke wata tsauniya yanzu ka raba shi da da ransa saboda haka mutanensa zaka ba da diya musallamatu ilaihim wanda za a mika zuwa gare su illa an ya saddaku sai dai in sun ce sun yafe in sun ce sun yafe shi kenan saboda al'ummar musulmi ana zaune idan ya zama a cakuba ake sai ya zama ya tabbata kuma kuskuren ne sai sai sai ga babu amfani a ce abin in tunda ba da niyya kai ba da ka za su iya cewa sun yafe amma ko sun yafe wannan tsakaninka da ubangiji wancan sai ka yi shi sai ka yanta wata kenan wannan wannan bawa ɗin saboda haka wannan shine abin da zai zama ya fitar da mutane kenan illa an ya sadaku sai da in sun yafi kaga kenan in ba su yafi sai ka biya diyar kuma shine raƙumi 100 ko biya shine raƙumi 100 idan babu raƙumi 100 za a ba da dinari dubu yanzu nawa ne kima sa kenan sarki malami miliyan nan miliyan hamsin da shida to rafili za ka ba da miliyan hamsin da shida a bawa mutanensa ai darajarsa ta fi darajarsa ta fi haka darajarsa a gurin iyayensa a gurin yan uwansa ahalinsa ta fi miliyan hamsin da shida da za ka zo da miliyan hamsin da shida ka ajiye gashi kuma ka ce yanzu ku dauki miliyan hamsin da shida wannan mu tafi da shi mu je gidan yan da lakayi da shi mu yin da lakayin mu yi abubuwa da shi ba za su yadda ba ko da talakawa ne sai su ce maka je kada a miliyan hamsin da shidan ka to amma duk da haka wani an bayani saboda a dan kwantar musu wato kenan da hankalinsu saboda wato kenan rashin da kasa su suka yi fama da shi wato kenan sannan wannan diya miliyan hamsin da shida nan komin talaucin ka sai ka biya ta ya za a biya ta shi ne za a ba dora ɗawainiyar a ka sai a zo kotu alkali ya kira ka ya kira duk wani ɗan uwanka na jini sai a zo a tara su kai wane wane wane wane duk sai a zo a tara su sai a duba ga sai a ce to za a samu muku haraji dan uwanku ya jangalo muku musifa da haka ku za ku biya tunda shi ba zai iya biya ba in zai iya biya dama outrightly sai ya biya in ba zai iya biya ba du danginsa sai kun biya da haka alkali zai duba ya ga mansili income na kowane daga cikin ku in dan kasuwa ne in ma'aikacin gwamnati ne in yane ne saboda haka za a bayar pay as you earn haka za a yi alƙalin da shi kai kaza za ka rika kawowa duk kai ma kaza kai ma kaza kai ma kaza kai ma kaza wala haka za ku dinka tarawa ko shekara nawa ne ba za a ɗauki wannan diyar a wannan aikilan ba sai ran da mutane suka ce sun yafi ko kuma ran kuka biya kaga kenan yanzu hikimar wannan shine nan gaba idan kuka ga wani dan uwanku yana wani wasan da zai iya jawowa kuskure a kashe rai wala ba za ku yadda ba duk wani ganganci da zai kawo kuskuren kashe rai ba za ku taba wata kenan yadda ba za ku hana kenan in kun yi haka nan yanzu wannan diya ta zama sanadiyan kare rayuka wata kenan da yawa fa in kana min qawmin aduwwul lakum idan kuma mutanen da aka kashe musu din dan uwansu a kuskure abokan gaban ku ne fa dama tsakaninku da su da yaki to kaga yanzu su kuma hukuncinsu ya zama daban wannan a mu ne ko haka ya faru to shine za a bada wannan amma in yan zama tsakaninmu da wanda muke gaba da su ne fa arna ne ana yaƙi yaƙi tsakaninmu da su babu zaman lafiya ana zanni to su hukuncin Allah madaukakin sarki yace wa huwa mu'minu shi kuma mu'mini ne shi musulmi ne ya zo cikin ku yana zaune amma ƴan uwansa kafirai ne kuma kuna yaƙi da su kuma kun kashe shi da kuskure in kun ɗauki wannan miliyan hamsin da shida za ku kai ba kafirai ne tunda su ne yan uwansa to a nan Allah madaukakin take ce hukuncin shine da raqabatin mu'mina sai a yanta bawa mu'mina shi wanda ya kashe din ya je ya nemi bawa mu'mina sai ya yanta in an ce bawa mu'mina kalma ce ta nasma za ta iya daukan mace za ta iya daukan wato kenan namiji to saboda haka sai in ya bayar wannan shikenan magana ta mutu ba za ku dauki miliyan 56 ku kai wa abokan gaba su je su ɗauka su je su sayo kayan yaki su zo su yake ku ba babu hikima a cikin wannan babu hikima kuma su ma da kuka kashe dama za su yi targetin sai su rama a kan ku wannan shi ma kashi na biyu kashi na gaba ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainakum mithaqun idan kuma wanda aka kashe din yana cikin mutanen da tsakaninku da su akwai alkawari da yarjejeniya ba musulmi ba ne amma kun yi alkawari da su kamar misali tsakanin annabi sallallahu alaihi da mutanen makka lokacin bayan an yi sulhu hudaybiya so suna mushrikai shi yana mu'mini shi kuma da mutum ya zo yana cikin ku yana mu'mini sai aka kashe shi ko kuma a daya daga cikinsu su ne koda ba musulmi ba sai aka kashe shi amma da yanzu magana da ake capitalizing akan mu'mini ne sai kuka kashe shi tsakanin ku da su kuma akwai alkawari wannan din yanzu in ba ku kula kuka bi abin a hankali ba zai iya sababar da na farko wani alkawarin a watsar da shi kuma a sake komawa gidan jiya a yaƙi kuma yaƙin mummuna kuma sun samu hujjar da za su iya kama ku don haka dole sai an bi wato kenan mataki mai kyau akan wannan don haka sai allah maɗaukakin sarki yake cewa ko wani kada min ƙaumin duwun lakum haka ne ba bayan kuma baina hum mithaqun tsakaninku da su akwai alkawari na zaman lafiya fadiyatu musallamatu ila ali shi ma sa a ba da diyar sai a kai wa iyalansa za a ba da diyar tunda tsakaninmu da su akwai zaman lafiya eh to shi sai a dauki diya sai a bashi shine yake nuna cewa muna rike da wannan alkawarin saboda shi musulmi kullum wato kenan yana da karamci daga cikin karamcinsa shine yana da rike alkawari yana da rike alkawari wadda haka za ku ɗauki wannan duyan eh, sai ku kai ma iyalansa wannan tsakanin ku da su da iyalansa kenan wata harur rakabatin mumina kuma za a yanta wato kenan baiwa wadda take mumina wadda kuma tsakanin mai kisan da ubangijinsa kenan zai yanta baiwa mumina da ɗauki duya musallama ila ahalihi a baiwa iyalansa wannan shine kenan to wannan shine kaga yanda an raba kenan ko ko tsakaninku in a cikin mummune ne tsakaninku ga yadda hukuncin yake in tsakaninku da abokan da gabanku ne da kuke yaki ga yadda hukuncin yake in tsakaninku da kafirai ne da ke akwai amana tsakaninku da shi ga yadda hukuncin yake an kasa kashi uku kenan fa mallam yajid duk wanda bai samu bayawa da zai yanta ba fa siyamu shahrain mutatabi'ain to zai yi azumin wata biyu wanda suke jeraru guda biyu yanzu anan ba mallam ya ji akan me yake akan diya ne ko akan yanta bawa akan yan tabawa wannan hukunci tsakaninka da ka kenan akan yan tabawa ke amma tsakaninka da wayanda za ka kashe musu dan uwansu ba sun ya zama baka da shi ya za a yi muka ce akila ita ce za ta biya sai a tara ka gaba daya a ce musu to gashi abin da dan uwanku ya jangwalo saboda aka sai ku kawo kudi sai a zo a biya saboda haka wannan shi an riga an wuce wannan tuntuni yawwa saboda haka fi sai mu shahara ne mutatabi aini wannan kuma shine tawbatan min Allah tuba daga gurin Allah madaukakin sarki in mutum ya haka ya tuba gurin Allah madaukakin sarki ranar lahira Allah ba zai neme shi da jinin wannan mutumin ba idan ba a yi haka ba ranar lahira za ka biya wannan ran a daidai lokacin da akila ba za ta taimake ka ba wani mutum ba zai taimake ka ba ya'ya da mata da iyaye ba za su iya taimaka maka ba saboda in kana da sallah sai a ɗabi sallanka a biya wancan hakki in ka da sallah a ɗaya zunubi mai haƙƙi a zo a jibga maka to wannan shine abin da za a yi ranar lahira saboda haka shi sa, kuma wannan shi yake sa ake kiyayewa doka yanzu da ana implementin wannan a ce yanzu a nigeria na za a implementin wannan na wata ɗaya tal duk inda aka samu road accident sai a ce oke ba ganganci ba ne wani kuskure ne amma yanzu za ka biya diya sannan a karbi diyar sannan a ce kuma zai yi wannan ba wa in babu sai ya yi wata biyu a ce gwamnati ta karbe license ɗinsa na tuki ya zo ya zauna ya yi azumin wata biyu a kirawo duk yan uwansa a ce ku tatso miliyan hamsin da shida ko ina aka samu road accident ka ga yadda za a samu wata kenan koshin amma ba ka baka ga cikin gari da madina kaga mutum ya tafi daga Maiduguri wai shi so yake isa Kano karfe kaza ya zo fiu ya zo ya wuce babu tunanin akuya babu tunanin mahaukaci babu tunanin yaro karami babu tunanin wani wanda yake kan hanya yake gadara shi ma hanyar sani. ne duk babu tunanin wannan ba ragewa babu speed limit sai fi kiu kawa za a wuce idan an wuce lafiya shikenan falima in ba a wuce ba kuma kere yana yawo zabuwa tana yawo automatically wata ran za a haɗu sai ya shekara da shekaru yana taɗi wata ranar rana ɗaya sai zo yi in yayi wannan kuma sai shi ya hantsila kuma shi da shi da na cikin mota kuma sai dai da Allah yi sai ga accident ɗaya an kashe mutum goma accident ɗaya an kashe mutum biyar accident ɗaya an kashe mutum ishirin kuma duk wannan sai ta sha ba za a ba da diya ba ba za kuma a yi azumin wata bibbi bibbi bibbi a jere har na adadin mutanen da ka kashe ba ba za kuma a yanta bawa ba shikenan kuma mutane suna tsammanin an sha ta sha ba zai yiwu ba ai ba zai yiwu ba Allah ji gamala alimi aliyu da mange ce na fahimci nufin ka so ba kai nufin ka ka shuka ta ba ran furanta ka tsinki gwaba haka nan ba za ta samu ba yanda kai aiki a saka saboda haka in kana tsammanin ya wuce bai wuce ba yana nan a tafi a rubuce kadduwina wanda kuma inda za a implemented din ka ga dole za a dauki mataki na rate na accident sai abin nan wallahi na yi shekara guda a malaysia sau ɗaya na ga accident sau ɗaya tal sau ɗaya tal na gani accident sau ɗaya kuma a cikin garin madina mun shigo hanya hanya len biyar len biyar ko wani motoci suke tafowa mun riga mun bar na ɗaya mun bar na biyu na uku ya zo kamar zai kaɗe mu mun tsallaka na gaba wata motar ne dole wani yana bina ji mana gani ya tsaya sai da muka wuce ba za su taɓa yadda ba ba za su taɓa saboda mai sun san implication ɗin in dai ka kuskura ka kashe to wani abin dole sai an zartar da shi a kanka don haka sai ka je ka gama komi da ko laifi kai aka yi koro ka kayo kan hanya dan sanda ba zai sake binka ba ba zai sake binka ba ballatara wani shi kuma direba dugudin da yake yi ba zai yadda ya kaɗe ka ba don haka dama akwai limit ɗin da zai iya control a haka zai tafi ba zai yadda ya gudu a limit din da control din mota zai gagare shi to wannan haka ya kamata ya zama to amma ka gare shi implementation na wannan sai ya zama kamar muna ga kamar musulunci yana tsanani ne tsananin da zai yin a lokaci ɗaya ne zai buga misali sai kuma duk jama'a ta samu zaman lafiya kamar sata ne mutumin da ya sata aka ce a yanke masa hannu duk lokacin da aka yanke hannun mutum ɗaya mutum biyu duk jama'a za su zanna lafiya wallahi za a daina sata za a daina lokacin da aka yanke hannu na farko a zamfara wallahi an ci an samu kuɗi dubu biyar a cikin kasuwa sai da sati ba wanda ya dauka ai kwana biyar kwana biyar kuɗin kowa zai gashi sai ya wuce kuɗi ba ka duba san dukiya gudun ɗan Najeriya kowa in ya duba sai ya dubi hannunsa kowa in ya ga kuɗin sai ya dubi hannunsa ya <laughs> gani to saboda haka dokar Allah madaukakin sarki ita ce take kawo wato kenan a ah, zaman lafiya madaukakin ta muje ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما to wancan doka da Allah madaukakin sarki ya sanya sai yace, ce wa kana Allahu aliman Allah madaukakin sarki yana da zurfin ilimi ba a jahilce tsara wannan abun ba ba a jahilce na tsara mana Allah ya san me zai je ya zo shi yasa ya tsara wannan doka din hakiman kuma gwani ne a wajen tsarawar shi yasa sa inda za a bi zaka ga an zauna lafiya yanzu a ce a makka ko madina za a kira sallah yan an kira sallah kowane shago dole a rufe sai kaga kawai irin net na bol din nan na ragar ne haka mutane za su dan a bakin shagon su babu wanda zai tara kaya ya mai shi ciki balle ya sa kwado ya rufe babu kuma wanda zai dauka saboda kowa ya san implication na dauka ba kowa san implication na dauka din babu wanda na gani da ido na wani ya saru wani da train yana jini ya razana saboda hukuma za ta kama shi shi wanda aka saran ba yan ba duba yan kasar bane ba ina ina ne sun je maka kasan kowa zai tafi da irin notion din garin su to amma bayan ya sari da train jini yana zuba sai hankalinsa sai tashi shi wanda aka saran bai bi shi ba masu shagon ba su bi shi ba sauran jama'a babu wanda ya kula shi shura gudu yake na gaishe wannan da ido na ba wanda ya kula shi in kai tafi tafiya sa babu wanda sake kula shi yawa najeriya ne kaga abin da zai faru dan kawai a tatsi kudi a gudunsa za a ji a kamo shi ba wai dan abin eh, nan ba ba wai don eh, wato kinan zartar da hukuncin ba to Allah madaukakin sarki aliman hakiman masani ne kuma yana da hikima yadda ya tsara wannan dokokin akwai hikima a cikin sa in an bishi zaka ga al'umma ta zanna wa tukina lafiya wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan amma wanda ya kuskura ya kashe mumini da gangan da gangan fa jazaohu jahannamu to shi wannan sakamakon sa shine wutan jahannama shine wutan jahannama khalidan fiha kuma zai dawoma a cikinta ina son mu rika irga wayannan wanda ya kashe mumini da gangar ko fa jazaohu jahannamu shine na farko sakamakon sa shine ina wutan jahannama da yake nan na biyu khalidan fiha in ya shiga wutan jahannama zai dawoma a cikinta kaga wani ma wani abin ne na uku wa ghadiba Allahu alaihi Allah madaukakin sarki zai yi fushi da shi fushin Allah madaukakin sarki zai tabbata a gare shi kuma an ce fushin Allah ya fi wutar jahannama zafi na hudu wa la'anahu kuma Allah zai tsine masa zai tsine masa na biyar wa addalahu azaban azima Allah madaukakin sarki zai tanada masa azaba wanda take mai girman gaske babbar azaba bayan duk wayannan tukuna ko wata azaba kuma da take wato kenan jiransa to saboda me ya kashe mumini kashe mumini ran mumini guda daya ran momini guda daya daga kashe momini guda daya gara ka je ka rushe dakin ka'aba Allah madaukakin sarki yana mutunta zuciyar momini guda daya a kansa gara ka je da da eh, menene wal diga ka je ka ta rushe dakin ka'aba to dakin nan sai ka rushe shi wallahi gara ka rushe shi akan ka kashe momini wato kinan guda daya a gurin Allah madaukakin sarki saboda Allah ke cewa lagar karam na bani adama Allah ya mutunta dan adam kuma a cikin ƴaƴan adam din kuma karsan da aka kashe kuma sai mumini kuma akan abun duniya ko akan abin nan kuma kai tsammanin wato kenan ta riga ta sha ai wato kenan ba zai yiwu ba saboda haka ga duk wa'annan penalties da Allah da kuma kaga anan ba a ce maka ma wani diyatul musallamatin ala ahlihi ba ba a ce maka wani tahrir raqaba ba ba a ce maka kadan aka ce maka ga hukuncin da kawai sai dai inda kuskure ne to wancan amma haka kawai babu kuskure ka je ka kashe dan musulmi mumini to wanda shine filantin saboda haka anan wato kidan kusan malamai duk sun yi ittifaki mafi yawansu sun yi ittifaki akan cewa kawai babu abinda za a yi maka sai dai wannan sai dai wannan kawai duk da cewa wasu suna ganin mutum zai iya tuba ko abdullahi dan abbas ya ce illa an ya tuba ya dan bada kofa yar karama amma fa qur'ani bai bai bude wannan wato kinan kofar ba amma abdullahi dan abbas ya ce sai dai in ya tuba saboda shi Allah madaukakin sarki gafurur rahimun ne to Allah ta'ala a a'lam to mu ji alaram na lokaci lokaci ne to mun ya warfa to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin suke ba mu ladan sabbi da muka kuskure Allah gane da mu kuskuren ya ba mu ikon gyarawa ya kuma ya yafe mana